Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da kasancewa a wannan fili namu na al'azkarul qur'aniya Idan za ku iya tunawa mun yi magana akan falalar suratul fatiha kuma suratul fatiha zikiri ce da ake neman waraka da ita. Ana samun waraka da suratul fatiha sannan kuma Allah kaɗai shi ya bar wa kansa sanin alkhairai da albarkatu da ke tattare a cikin wannan sura suratul fatiha akwai ilimi akwai zikiri akwai karatu akwai ruƙiya akwai addu'a kafiya shafiya annabi ya ambace ta kafiya ta isa shafiya mai warkarwa ce ita wannan sura guda ɗaya ita ce ummul qur'an ita ce surar da ko sallah aka yi idan ba a karanta da ita ba sallan nan ba ta yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa saboda falal surar fatiha ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini Allah ya faɗa cikin surul hadis al-qudsi na raba sallah tsakanina da na kashi biyu wali abdi masu Ala kuma bawana duk abin da ya roƙe ni na bashi ai yi addu'a a cikin surul fatiha ka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin albishir shine duk abinda ka daga hannu ka roƙa a cikin surul fatiha da kake karantawa a cikin sallar ka Allah ya karba suratul fatiha da yawa daga cikin malamai sun yi bayani cewa tana warkar da ciwuka masu yawan gaske wanda aka sani da wanda ba a sani ba da yawa malamai sun jarraba da yawa ɗaliban ilimi sun jarraba da yawa masoya Allah sun jarraba idan kana neman waraka da kyakkyawan niyya ɗauki kofinka na shayi ɗauki kofinka na ruwa karanta suratul fatiha a ciki ka sha maganin ciwon kai ka sha maganin ciwon ciki ka sha maganin ciwon jiki ki sha maganin naƙuda ko mace ce take naƙuda ta gagara haihuwa ana ta fama a yi mata addu'a ku ɗauko ku ta karanta mata surar Fatiya bila adadin ita yadda ake karanta ta ana karantawa ne a cikin ruwa numfashin mutum yana motsawa yanzu kamar yadda nake wannan maganar numfashina yana motsa wannan ruwan da ke cikin wannan kofin ko wannan shayin da ke ciki kenan wanda yake so ya karanta wata addu'a ta alkur'ani ko ta hadisi a cikin ruwa abin da ya tabbata a sunna nafas numfashinsa shine zai motsa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin zaka ga ainihin wato ruwan yana motsi to wannan iya magani kenan iya karanta wato albarka kenan um, ita suratul fatiha ana iya karanta ta ko sau uku ko a karanta ta ko sau bakwai kamar yadda malamai suka yi bayani cikin abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ainihin wato karanta na addu'o'i wani lokacin yakan ce a karanta sau uku ko ya ce a karanta wato sau bakwai tana da muhimmanci kwarai shi sa aka ce dai ta ummul qur'an duk qur'ani gaba ɗaya al fatiha ita ce uwa to duk wanda ya rike ta ya rike albarka ku duba fa musulmi ba wata raka'a da mutum zai yi sallah ko ta farilla ko ta nafila bai fatiha ba an maka uzuri a sallan nafila zaka zaka iya kin karanta kowace sura amma baka isa ka iya karanta surar al-fatiha ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la salata liman lam yaqra bi ummi al-qur'an a wata riwaya salatun la yuqra'u fiha bi ummi al-kitab fahiya khidajun khidajun khidaj duk sallar da aka yi ta ba a karanta suratul fatiha ba ta zama tsumma ta zama tsumma ta zama tsumma yana cikin ainihin wato albarkar suratul fatiha wato ana so a rinka yawaita karanta ta a koyaushe shi yasa Allah ya kaddara mana a asubahi mu yi ta sau biyu a zahar mu yi ta sau hudu shida a la'asar mu yi ta sau hudu goma magariba mu yi ta sau uku goma sha uku isha'i mu yi ta sau hudu goma sha bakwai yanzu inda ba dan suratul fatiha tana da falala ba a ce musulmi kullum a iya suratul fatiha farilla kadai sai ya karanta su goma sha bakwai yanzu har yanzu baka waraka ba har yanzu baka san falalar suratul fatiha ba baka san ana addu'a da suratul fatiha ba ana shan suratul fatiha tare da ruwan zamzam duk wanda yake neman waraka ya hada wato wannan dakin kenan ake cewa ka sha fatiha ka sha zamzam da ikon Allah duk abin da yake ka. duk wani ciwo da yake damun ka. da taimakon ubangiji tabaraka wata'ala inda za ka rinka karanta suratul fatiha a cikin ruwan zamzam to za ka samu waraka don haka ku yi addu'a da alkur'ani ku karanta alkur'ani kuma ku so alkur'ani musamman suratul fatiha assalamu alaikum